ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna kan darasinmu na takwas kenan majalisi na takwas a cikin majalis na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan mai albarka wanda muke karatu a cikin suratul baqara a darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 85 za mu tashi akan aya ta shida eh, akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi shin za a iya fitar da garin masara a matsayin zakka ta fidda kai ana fitar da masara ma aiko an fitar da gari babu matsala ya fi ma ya tsaban masara an rage aiki haka abubuwan da ake fitarwa na zakafin da kai ana fitar da abin da yake shi ne abincin da mutane suke amfani da shi a inda kake abincin da mutane suke amfani da shi a matsayin abinci shine ake fitarwa a matsayin zakafin da kai ba wai sai hatsi ba kawai duk abin da abinci ne akwai inda wani yanki eh, na mutane wanda nama ma abinci ne yana zama a matsayin abinci to wannan naman za a iya yin kai da shi a irin wannan wurin akwai inda kayan marmari yana zama matsayin abinci to za a iya yi da kayan marmari a wurin da aka da alhubub da astimar da alluhum duka ana yin fiddakai da su idan dai a inda mutanen suke rayuwa waɗannan abubuwan ana amfani da su a matsayin abinci da za a iya fitar da su a matsayin fiddakai har kifi har kaza har naman kaza da sauransu in dai abinci ne a wurin mutanen wannan wurin da aka bai taƙaita sai wani nau'i kaɗai na abinci ba wannan shine abin da da yawa daga cikin malamai suka rinjayar shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin Ilamul Muwaqqi'in ya tabbatar da cewa duk wani abu na matsayin abinci to za a iya yin fidda kai da shi da haka abin da mutum zai kalla kawai shine wannan abin abinci ne a wurin waɗannan mutanen da za a fitar da shi ko ba abinci ba ne akwai abin da a wani wurin abinci ne amma a inda kake ba abinci ba ne a wani wurin dabino abinci ne a wani wurin kuma dabino ba abinci ba ne ba ɗaukar dabino a matsayin abinci ta akwai inda za ka yi fidda kai da dabino akwai inda kuma su dabino ba abinci ba ne a wurinsu shi yasa hadisin da ya zo na abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito yake cewa mun kasance muna fitar da zakatul fitr a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'an min ta'am sa'i ɗaya a kan kowane mutum sa'i ɗaya na abinci, sa'i ɗaya na abinci ya shi yasa a riwayar wata riwayar hadisin sai ce wa kana ta'amuna yawma idin abincinmu a wannan lokacin shine sha'ir da dabino da kuma tukwi da kuma zabib busasshen inabi kenan Ya ce to wannan abin su ne abinci a lokacin da haka kenan suna amfani da abin da yake abinci ne a zamaninsu su sai su fitar da zakka da shi zai iya yiwuwa kuma wannan abin ba abinci ba ne a wurin wasu a wani lokaci haka ba za ka zo ka auna tukwi ka je ka ce ka kai ma mutane zakkar fidda kai ba a irin inda muke rayuwa haka kowa ana kallon abin da ya dace da abincinsu sai a fitar da shi haka wannan shine zai magance wannan yawan tambayoyin da suke maimaituwa ko yaushe kaza za a yi fidda kai kaza za a yi fidda kai a in abinci ne mutane suna cin shi a matsayin abinci ba wai wani abin marmari ba ko abin haɗawa da abinci to wannan za a ɗauke shi a matsayin abin da za a iya yin fidda kai da shi wallahu alam za mu tashi akan aya ta 80 eh, da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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نعم bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani a baya dangane da alkawarin da ya ɗauka da bani Isra'il daga cikin alkawuran akwai kada su kashe kawunansu mana kada su kashe junansu kada su rinka koran junansu daga gidajensu amma kuma duka Allah maɗaukacin sarki ya ce sun yi ikirari da wannan sun yadda alkawarin Allah ne amma kuma suka zo suka saba wannan alkawarin suka rinka kashe junansu suna fitar da junansu daga cikin gidajensu suna koran junansu kamar yadda ya gabata dangane da abin da suke yi na yaƙe-yaƙe da taya larabawa suna muminai a wannan lokacin masu imani da Allah da imani da annabin Allah annabin Musa alaihi salam amma kuma suke zuwa su shiga cikin mushirikai masu bautar gunki sahara su taya su yaƙi su taya su yaƙar ƴan uwansu da suke cikin su suma to duka wayannan abubuwan da suka aikata sai Allah madaukakin sarki yayi musu hukunci bayan a baya Allah ya yi gargaɗi da cewa wa bi ghafilin amma ta'malun sai Allah ya ce ula'ikan ladina ishtarawul hayatad dunya bil irin waɗancan masu wannan sifar masu warware alƙawarin Allah masu saba abinda Allah ya hana to irin wannan sune ishtarawul hayatad dunya bil akhirah sune waɗanda suka si rayuwar duniya da rayuwar lahira ma'ana suka bayar da lahira aka ba su duniya sun sai rayuwar duniya da lahira ba na lahirar suka bayar aka ba su duniya sai Allah ya ce tutun da haka ne fala yi haffafu an humul ba za a taɓa sauƙaƙa musu azaba ba a ranar al'iyama walahum yunsaruna kuma ba za a taɓa taimakonsu ba ba wanda zai iya taimakon su dangane da wannan azabar da Allah subhanahu wata'ala zai musu a nan Allah ya faɗi hukuncinsu cewa sun sai rayuwar lahira da rayuwar duniya mana sun ba da lahira an ba su duniya shine ishtarawul hayatar duniya bil akhirah kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara cewa sun sai duniyan ne ta hanyar fifita sun siye duniya ne ta hanyar fifita ta akan lahira sun ɗauki duniyar tafi lahira sai zama kamar sun yi canji ne sun ba da watan sun karɓi wannan idan akwai abubuwa guda biyu kowanne daban-daban sai ka yi watsi da ɗaya ka ɗauki ɗaya to sai a ce ka sai wancan da wannan mana wannan da ka ɗauka shi ne ka siyo ka ba da wancan wanda baka zaɓa ba kai watsi da shi da aka sai aka kamanta su da matsayin cewa sun sai rayuwar duniya da kuma da rayuwar lahira da aka nan Allah maɗaukacin sarki ya zarge su ne da yin wannan sun fi son duniya akan lahira haka duk wanda ya fi son duniya akan lahira za a ce Ishtarar hayatar duniya alal akhira saboda ya fi son wannan akan waccan da haka haka akai ake fassara ayar cewa istahabbul hayatar duniya bil akhira sun fi son rayuwar duniya akan rayuwar lahira shine cinikin da suka yi kenan shine ma'anar sun siya din saboda sun fi son wannan akan waccan an rawaito daga al'imamu ƙasada ibn di'ama as-sadusi rahimahullahu ta'ala yana cewa ishtarawul hayatar duniya bil akhira shine istahabbu qalilad duniya ala kathiril akhira sun fi son ɗan kaɗan na duniya akan mai yawa na lahira bana sun zaɓi ɗan kaɗan akan wanda yake mai yawa wanda baya ƙarewa da haka Allah maɗaukacin sarki ya sifanta su da wannan sifar saboda sun yarda da duniya a kan lahira yarda da duniyar shi ya haifar musu da kafirci shi ya haifar musu da butulce ma alkawarin Allah shi ya haifar musu da saba ma annabawan Allah saboda waɗannan annabawan Allah da waɗannan alkawuran na Allah suna rage musu jin daɗin duniyar da suke so su ji suna ganin wannan yana kawo musu wani ƙaidi dangane da sakewa da za su yi da duniyar da suka zaɓa da haka sai su yi watsi da wancan saboda mai saboda sun fi son duniya a kan lahira shi kuma wa'yancan dokokin da ƙa'idoji wanda yake fifita su shine wanda ya fi son lahira a kan duniya da haka sai ya kama menene hanyar lahira da menene Allah ya tsara wanda idan an yi za a samu lahira to sai ya mai da hankali a kansu ya fifita su a kan komai shi kuma wanda ya zaɓi duniya shi kuma sai ya duba ya gani menene zai haifar mai da duniya da shagalta da holewa da jin daɗi a nan duniya shi kuma sai ya shagalta da shi idan ya shagalta da shi sai ya yi watsi da lahira da haka wannan shi ne ma'anar ciniki ɗin shi ne ma'anar ciniki kana da abu guda biyu ta ba da wancan ka karɓi wannan kenan ka ɗauki wanda kake so a ciki da haka sai Allah ya ce fala an humul azab saboda wannan ba za a sauƙaƙa musu azaba ba ba za a sauƙaƙa musu azaba ba sauƙaƙa azaba yana da nau'o'i daban-daban idan an ce ana yi ma mutum azaba an sauƙaƙa mai azaba sauƙin nau'i daban-daban ne akwai nau'i na farko na sauƙaƙa azaba shine a dakatar da azabar a yanke ta an sauƙaƙa azaba ko ba a sauƙaƙa ba an sauƙaƙa azaba wanda za a yi mai azaba ta kwana ɗari sai aka yi mai ta kwana hamsin aka tsaya wannan an sauƙaƙa mai azaba to a nan Allah ya ce falayu yi an humul azab sannan akwai nau'in sauƙaƙa azaba shi kuma wanda shi kuma ba tsayar da azabar za a yi ba za a rage irin azabar da ake yi ne an sa shi a kurkuku an sa shi a gidan gyaran hali kullum za a yi mai bulala goma sannan zai je ya yi aiki na ƙarfi sannan za a yi mai kaza an yi nau'o'in horo daban-daban da za a yi mai a kullum sai a zo a ce an cire aikin ƙarfin yanzu ba za a rinka yin aikin ƙarfi ba bulala kawai za a rinka yi mai an sauƙaƙa azaba ko ba a sauƙaƙa ba an sauƙaƙa azaba amma dai ba a tsayar da azaba ba tana nan tana ci gaba da tafiya amma dai wani nau'i na azaba aka sauƙaƙa shi yasa sauƙaƙa azaba ko dai ya zama bil inqita a yanke azabar ta tsaya gaba ɗaya ko kuma a'a yanayin azaban ne za a rage ya zama ba ta kai yadda take ba wannan shi ma sauƙaƙa azaba ne sannan shi ma ragewar zai iya yiwa a rage gaba ɗaya a ce za ka zauna a ga iya azabar da aka tattalin maka a tsarin mulki to amma yanzu za a kulle ka za a rage ma za a cire ma kaza da kaza bana tsawon zamanka gaba ɗaya an rage azabar haka ne to kuma zai iya yi wa, a'a ba tsawon zamanka ba ne wani lokaci ne za a ɗan sauƙaƙa wasu kwanakin a ce yau tun da ranar sallah ne ko yanzu tun da azumi ya zo kai musulmi ne bara a ɗan rage ma ayyukan da za ka yi na wahala an sauƙaƙa azabar na wani lokaci ba wai sauƙaƙawa ne na gaba ɗaya ba to duka wannan ana kiransu da suna takfiful azab sauƙaƙa azaba a nan wanne ne za a yi ma waɗannan mutanen a cikin wuta a ranar alkiyama sauƙaƙa azaba na cewa akwai lokacin da za a yanke ta ta tsaya gaba ɗaya ko sauƙaƙa azabar a rage azabar da za a yi musu ta zama ba ta kai yadda ya kamata a yi musu ba ko ko sauƙaƙa azabar na wasu lokuta ya zama ba a yin azabar kamar yadda ake yi ko yaushe dole tun da an ce babu sauƙaƙawa a gane wanne irin sauƙaƙawa a cikin nau'o'in sauƙaƙawa ake nufi da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da babu sauƙaƙawa duka gaba ɗaya nau'o'in sauƙaƙawa na azaba shine fala yukhaffafu anhumul azab domin Allah bai yi kaidi ba da wani nau'i na azaba banda wani ko bai yi kaidi shi da lokaci ba da haka babu wani nau'i na sauƙi na azaba da za su samu bana daga lokacin da aka sa su da irin azabar da ake musu sai dai ta ƙaru ba dai ta ragu ba haka kuma babu wata rana da za ta zo a ce azabar a rage ta daga cikin kwanaki sannan kuma babu wani yanayi da zai zo a ce a yanke azabar a daina yinta duka wannan yana cikin falayu khaffafu anhumul azab wala hum yunsarun ba za a taba sauƙaƙa musu azaba ba suna nan a cikin azaba jiddidin har abada domin azaba a wuta mataki mataki ce ku amma su Allah ya ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab za a mai da su zuwa mafi tsananin azaba sannan kuma aka ce fala yukhaffafu anhumul azab wannan tsananin azabar suna kanta har abada babu ranar da za a sauƙaƙa ta mafi sauƙin azaba a cikin ‘yan wuta gaba ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi ya faɗa shine wanda za a sa shi a farfajiyar wutar jahannama. a sa mai takalmi na wuta a jikin ƙafafuwan shi ƙwaƙwalwar shi ta rinka tafasa da wannan takalmin da yake ƙafa shi shine mafi sauƙin azaba a cikin wutar jahannama Nama. amma su suna cikin tsananin azaba kuma Allah yana sake tsoratarwa da cewa fala yukhaffafu anhumul azab masu irin wannan sifar Allah ba zai taɓa sauƙaƙa musu azaba ba wannan ya nuna sun kai matuƙa wurin cewa da kangare ma Allah duk da rahamar Allah da tausayin Allah amma ya kai ga cewa fala yukhaffafu anhumul azab mutum ya kai matakin da Allah ba zai taɓa sauƙaƙa mai azaba ba sannan ƙari akan wannan walahum yunsarun kuma ba za a taimake su ba babu wanda zai zo ya taimake su ta kowace hanya ko ta hanyar sauƙaƙa musu azabar ko ta hanyar ceto ya cece su ya raba su da azabar duka wannan babu walahum yunsaru babu taimako ba wanda zai taimake su ba za a taimake su ba idan annabin su ba zai taimake su ba ballantana wani annabin daga cikin annabawa mala'ikun Allah ba za su taimake su ba haka duk wani bawan Allah na kwarai ba wanda zai iya taimakon su a wannan halin da suka samu kansu me suka aikata shine ishtarawul hayatar duniya bil akhirah sun zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira wannan zaɓar rayuwar duniyar akan lahira ita ce take haifar musu da duk bala'o'in da suke aikatawa a rayuwa din laifuffukan da saɓan da kangarewa yana biyo bayan fifita duniya ne akan lahira wannan sai jefa su akan matsayin da Allah maɗaukacin sarki ya gargaɗe su da cewa fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun ba za a sauƙaƙa musu azaba ba kuma ba za a taimake su ba wannan duka yana nuna mana haɗarin shan duniya da kuma fifita duniya din akan lahira tana jefa mutum zuwa ga azaba mafi ƙololuwar azaba a rayuwar lahira shi yasa Allah maɗaukacin sarki yi mana gargadi akan fifita duniya akan lahira zamu ga a ƙur'ani Allah yana ta buga mana misalai akan duniya akan cewa duniyar ba komai ce, ba wani abu bace kada mu bari ta shagaltar da mu kada mu bari mu ruɗi da abin da yake cikinta ta Allah ya gargadi da cewa bal tu'siruna duniya. hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ce kuna fifita rayuwar duniya alhalin rayuwar lahira tafi alkhairi kuma tafi dawwama ita ce ba ta karewa amma kuna karar da rayuwarku akan wadda take mai karewa ita ce rayuwar duniya wannan shi ma zargi ne Allah yake yi ma bayi bal tu'thiruna hayata ad-dunya wal ahiratu khairun wa lahira ita ce mafi alkhairi ita ce mafi tabbata ita ce ya kamata ka ƙarar da rayuwarka akan akan nemanta, ta da ka ƙarar da rayuwarka akan neman duniya wadda take da lokaci iyakantacce ko dai kai ka ƙare ka batta ko kuma duk tsawon ranka akwai ranar da za ta ƙare ita duniyar gaba ɗaya dan da za a naɗe ta gaba ɗaya duniyar ta gama aiki haka kuma Allah maɗaukacin sarki ya zargi waɗanda suke fifita duniya akan lahira da cewa ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza ƙila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ila al-ard araditum bil hayati duniya min al fama mata'ul hayati duniya dunya fil akhirati illa qalil Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani me yake damun ku ne me yasa an ce muku infiru fi sabilillah ku fito saboda Allah ku fito ku yi aiki dan Allah istaqaltum ila al-ard sai ku rinka nauyin jiki a bayan ƙasa sai ku rinka baya baya ba ku gaba gaba a wurin harkar abin da ya shafi harkar Allah amma in wani abu na duniya ne ku ne gaba gaba Allah ya ce a bil hayatid duniya min al-akhirah yanzu kun fi yarda ne da rayuwar duniya fiye da rayuwar lahira shi yasa in abin lahira ya zo sai a ga kuna baya baya kun fi yarda da duniya ne akan lahira Allah ya ce to ku sani jin daɗin duniya ba komai bane shi in an haɗa shi da jin daɗin lahira illa qalil sai dan wani abu dan kadan ne wanda bai taka kara ya karya ba ta mai hankali baya fifita abin da yake dan kadan ya lalata abin da yake bai da iyaka saboda wannan dan kadan din ana cewa dan gobe ake wanke tukunya ana aiki ne dan lokaci mara iyaka ba dan abin da zai zo ya kare nan take ba haka mutum yana shiri ne don ya samu lahira ba yana shiri ba ne don ya samu duniya shi yasa duk abin da kai ka ƙarar da rayuwarka a duniya gwargwadon abin da kai na ƙarar da jin daɗinka na duniya gwargwadon asarar da kake yi na lahira shi yasa Allah ya ce wa yau mai yu'radul ladina kafaru 'alan nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha ranar da za a bujiro da kafirai a wuta Allah zai ce musu azhabtum kun fi hayatikum ad-dunya ai ku kun tafiyar da jin dadin ku a duniya kun gama jin dadin ku ya tsare kun yi abin da kuke so a duniya ba ku da doka ba ku da shari'a yadda kuke so haka kuka yi Allah ya ce kar a yi ku yi Allah ya ce a yi ku yi to kun riga kun tafiyar da jin dadin ku a rayuwar duniya shine azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad duniya wastamta'tum biha kun hole a wannan duniya fal yawma zauna azabal hul da haka yau kuma za ku dandana azaba ta ƙasƙanci da wulakanci a can kun ji daɗin ku yanzu kuma anan za ku wulaƙanta za ku ƙasƙanta a lahira wani zai ce to ai shi bai ma ji daɗin duniyar ba balle a ce azhabtum tayyibatukum fi hayatikum kuma duniya. ka san akwai wanda saban Allah ma in zai sai ya wahala zai saban Allah ƙwayar da zai sha sai ya wuni yana wahala yana neman ya zai iya samu shi saban Allah ma da wuya yake yi talaucin duniya talaucin lahira sai ya wahala inda zai kwanta ya kwana ma bai da shi sai ya yi buge-buge ya koma can ya tafi can amma a haka zai ci gaba da saba ma Allah a haka kama irin wannan in yazo za a ce a zahabtun tsayi ba ci kun fi hayati kuma duniya za a ce kun tafiyar da jin daɗin ku a rayuwar duniya ko ba za a ce mai ba za a ce duk wahalar da ya sha a duniya in an kamanta ta da azaban lahira to jin daɗi ya yi a duniyan nan ya ji tsananin daɗi ya ji in ya ga azabar da za a shi da kanshi sai ya san cewa ashe a duniya duk wannan wahalar da talaucin da wuni ba ci ba sha wani ma sai kwana biyu bai ci abinci ba kuma yana buge-buge yana neman ina zai sabu kuɗin ƙwaya kuma babu ba abincin ba ƙwayar ga kuma zunubin niyyar shan ƙwayar ga shi nan ana rubuta mai kullum don ya ga azaban lahira zai gane ashe duk wannan wahalar da ya sha ba wahala ba ce daɗi ya ji a duniya daga ce kun fi hayati ad-dunya wastamta'tum biya tana nan akan kowa ko da fi kowa shan azaba a duniya shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan aka ɗauko ɗan wuta a lahira wanda ya fi kowa shan wahala a duniya ya fi kowa jin daɗi a duniya a sai a cikin 'yan wuta a mutanen duniya gaba ɗaya daga halittar annaba adama har zuwa tashin kiyama a nemo mutumin da ba wanda ya kai shi jin daɗi a duniya na ka ɗauko shi aka tsoma shi a cikin wuta da ce tsomawa ɗaya za a yi mai a fito da shi idan aka tambaye shi ka taɓa jin daɗi a duniya zai ce tun da Allah ya halitte shi bai taɓa jin daɗi ba komawa ɗaya a wutar jahannama za ta mantar da kai duka daɗin da ka taɓa ji a duniya ko ka shekara ɗari a duniya kana jin daɗi haka kuma aka ɗauko mutumin da ya fi kowa wahala a duniya a ce ga wani duk duniya ba wanda ya kai shi shan wahala a lahira a ɗauko shi a tsoma shi a cikin aljanna su ɗaya a fito da shi sanzu Allah ya ce aka tambaye shi ka taɓa jin ka taɓa shan wahala a rayuwarka zai ce tun da nake ban taɓa shan wahala ba ban san wani abu sunan shi wahala ba tsomawa ɗaya a aljanna ta mantar da mutum duk wata wahala da ya taɓa sha a duniya gaba ɗaya to da haka babu asara irin mutum ya ba da waccan rayuwar ya karɓi wannan yana ji ana kiran shi zuwa ga Allah shi kuma yana bin san zuciyar shi yana yin abin da ya ga dama wannan shine kololuwar asara da mutum zai yi a rayuwa da ta fala yukaffafu anhumul azab wala hum yunsarun duka Allah yana nuna mana cewa shagaltuwa da duniya sababi ne daga cikin sabubba na fadawa cikin azabar Allah yasa Fakhruddin Razi yake cewa ba sa haɗuwa tsakanin neman waɗannan abubuwan guda biyu ka shagalci da neman duniya to sai ka watsar da lahira a hisabin neman lahiranka to haka kuma neman lahira baya haɗuwa da shagaltuwa da duniya ana neman duniya ne gwargwadon yadda za a ji daɗin neman lahira da shi shine manufar duk wanda yake neman duniya a wannan rayuwar yana neman ta inda da imani ne yana nema ne don ya samu guzurin da zai iya kai shi zuwa lahira kamar yadda muminai suke faɗa Allah ya sifanta su kai da cewa walladina hum lizzakati fa'ilu sune wanda suke aiki tukuru don su fitar da zakka suna aikin ne don su samu abin da za su yi zakka da shi suna fita kwadago ne don su samu abin da za su rinka sadaka suna fita aiki ne da ofis da waye don su rinka samo abin da za su bautar Allah da shi to wannan manufar ita ce ta juya a cikin kwakwalwar mutane sai zama mutum zai zama yana tara kuɗin ne don a ce yana da kuɗi kawai shine buƙatar shi amma me amfanin dukiyar da kake da ita addinin Allah yana da bukata ba a da yadda za a yi sai ba yadda za a yi sai dai a haƙura masallaci ba za ka iya yin aiki ba makaranta ba za ka iya yin aiki ba marayu ba za ka iya taimaka musu ba amma ana maganar kuɗi za ka ce kai mai kuɗi ne to asali dan me kake neman kuɗin kenan musulmi yana neman kuɗi ne dan ya bauta ma Allah da shi don ya yi abin da Allah yake so idan ya zama manufarka ta tashi daga wannan to dukiyarka za ta zama maka asara Data ba ana neman kuɗi ba ne don in kowa na don in tsarawa na don in kowa dukiya don a lissafa na a cikin masu kuɗin ƙasa ko masu kuɗin gari ko wani abu. Ana neman kuɗi ne don idan Allah ya ce a yi kaza, ni ma ina cikin wanda za su iya yin wannan abu. dan Allah ya ce a je haji ni ma zan iya tafiya in ya ce ai umara zan iya yi in ya ce ai zakka zan iya cirewa ni ma in ba zan koma in ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri ba in ce masu kuɗi sun tafi da lada a'a ni ma sai na zama cikin wanda kowane babi aka zo na lada zan iya yin aiki a ciki kada ya zama ibadar jiki kawai zan iya yi amma ba zan iya yin wani nau'o'i na ibada ba da aka kada mutum ya shagalci da duniya don ita duniya zai shagaltu da neman duniya ne don ya gyara lahirar shi don ya samu abin da zai samu aljanna da shi to wannan shi ne abin da Allah ya zarge su a kai cewa sun maida ciniki sun bada lahira an ba su duniya wanda kuma wannan babbar asara ce aka yi musu shi yasa Allah ya ce yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taqabun ranar bugun hanci kenan at shi ne ka siyar da abu da abin da bai cancanta a siyar da shi da shi ba abin da ya kamata a siyar miliyan ɗari a je a siya a wurinka miliyan goma wannan shine tagabun ɗin shine bugun hanci to wanda duk ya bari ya ba da lahira aka ba shi duniya to ƙarshen tagabul kenan ƙarshen tagabul kenan a ciniki da haka anan Allah ya zarge su da wannan sifar cewa ula'ikan lazina shtarau hayatar duniya bil akhirah fala an anhum al'adab wala hum yunsarun na'am ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نعم bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani a waɗancan ayoyin dangane da miyagun ɗabi'u da sifofi na Yahudawa na kashe junansu da kansu da kuma fitar da ‘yan uwansu daga gidajensu bayan Allah ya hana su, da kuma ɗaukan wani ɓangare na littafi su yi aiki da shi su kafirce ma wani ɓangare shi ne fansar bayi idan an kama su, su kafirce ma sauran hani da Allah subhanahu wata'ala ya musu. Sannan sai Allah ya faɗi wannan aikin da suka yi daidai yake da cinikin duniya da lahira. sun ba da lahira an ba su duniya shi ne misalin wannan aikin da suka yi to bayan an faɗi wannan sai Allah ya ci gaba da kawo wasu sifofin nasu waɗanda sun fi waɗancan da suka gabata muni wasu munanan sifofin wanda sun fi waɗancan shi ne munasabar wannan ayar da waɗancan ayoyin da suka gabata Allah ce walaƙad ataina Musa alkitaba wa qaffaina min ba'dihi bi rusul wa asai ataina Isa ibn Maryam ce wa hu bi ruhin qudus Allah ce walaƙad ataina Musa alkitab haƙiƙa mun bawa annabi Musa alaihi salam littafi annabi Musa mun bashi littafi littafin da Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa shine at-taura kamar yadda ayoyi da yawa na alqur'ani suka yi bayani akai cewa Allah ya ba annabi Musa at-taura da haka alkitaba anan ana nufin Allah ya ba annabi Musa alaihi salam littafin at-taura bayan an bashi at-taura wa qaffaina min ba'dihi bir rusul sai muka biyo bayan shi da wasu manzanni manzo bayan manzo thumma arsalna rusulana tatra sannan muka rinka aiko manzanninmu wani bayan wani wani bayan wani bayan mun aiko annabi Musa anan an ambaci annabi Musa aka ce wa qaffayna min ba'dihi bir rusul ma'ana atba'na ba'dahu bir rusul min bibi bayan shi da wasu manzanni saboda dukkan manzannin da aka aiko bayan annabi Musa gabaki ɗayansu sun zo ne suna aiki da a shari'ar da annabi Musa ya zo da ita ba aiko wani manzo da wata shari'a daban ba tun daga annabi Musa har zuwa annabi Isa alaihi salam babu wani manzo da aka aiko da wata shari'a duk wanda ya zo ana aiko shi ne daga cikin Yahudawa sannan kuma yana zuwa da shari'ar da annabi Musa ya zo da ita A attauran nan ita ce yake aiki da ita ita ce yake jaddada abin da yake cikinta ba a samu wani sabon ba a samu wata sabuwar shari'a ba Ke sa Allah ya ce wa ƙaffai na min da bir rusul sai muka biyo bayan annabi Musa alaihi salam da manzanni daban-daban kowane manzo yana zuwa ya karɓi irin aikin da annabi Musa ya zo da shi ya ci gaba da karantar da bani Isra'il akan wannan aikin. Ana zuwa sai da aka zo kan annabi Isa alaihi salam, shi ne sai ya zo da wata shari'a wadda tana da bambanci da abin da annabi Musa alaihi ya zo da shi. Shi ya sa sai Allah ya ce wa ataina Isa bin Maryam albayyina. Sannan sai muka ba annabi Isa ɗan Maryam alaihi muka ba shi albayyinat muka ba shi hujjoji da mu'jizoji ba nan ba a ambaci kowane annabi daga cikin annabawan da suke tsakanin annabi Musa da annabi Isa ba saboda duka ba su zo da sabuwar shari'a ba sai annabi Isa aka ambata wanda shi ne ya zo da sabuwar shari'a domin ya zo da abubuwan da sun saba ma abin da yake cikin attaura da yawa waɗansu daga cikin hukunta-hukuntan an zo da canjinsu shi yasa Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat sai da yazo da hujjoji da mu'jizoji da dalilai saboda bani Isra'ila za su kangare su iyadda su iyadda da wani abu da yazo ya sha bamban da abin da yake cikin attaura. da suna buƙatar hujjoji da dalilai masu ƙarfi wanda za su tabbatar da cewa wannan annabin Allah ne kuma wannan saƙon da ya zo da shi daga wurin Allah ya zo da shi ko da ya bambanta da wani abu na annabi Musa alaihi salam shi yasa a wani wurin Allah maɗaukacin sarki yake ba da labari dangane da annabi Isa alaihi salam daga cikin maganganun da yayi bani Isra'il yana cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum sannan na zo ne dan in halatta muku wani ɓangare na abin da aka haramta muku da a cikin attaura akwai abubuwan da da haramun ne ni kuma na zo da sako daga Allah cewa an halatta waɗannan abubuwa ta aka yi tabbata cewa ya zo da sabon sako shine ya zo da littafin injila yasa injila sai ta zama ciko ne na attaura tare da attaura suke a haɗe ake aiki da su ba littafi ne wancan daban mai zaman kanshi wancan daban mai zaman kanshi ba a suna aiki da attauran da kuma injila gaba ɗaya sabon alkawari da tsohon alkawari da aka kowanne yana nan a matsayin shi na littafi Abin da aka soke a can an san cewa a nan an soke shi amma sauran hukunce-hukuncen littafin duka suna nan a matsayin sako daga Allah subhanahu wa ta'ala a nan da Allah ya ce wa atai na isa da maryam albayyana mun ba annabi isa ɗan maryam albayyana da yawa malaman tafsiri sun tafi akan cewa albayyinat nan da ake nufi ana nufin hujjoji da mu'jizoji da Allah ya ba annabi Isa alaihi salam inni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum duka wannan yana cikin wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyina yace ina daukan tabo in suran shi a surar tsuntsu in hura mai iska ya tashi ya zama tsuntsu da rai wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin annabi isa alaihi salam sannan wa ubri'ul akmaha wal abras ina warkar da makaho wanda aka haife shi a makance ina warkar da mai ciwon albaras ya koma daidai wa uhyi al mauta bi idnillah kuma ina ce mamamaci ya tashi ya tashi da izinin Allah sana wa unabbi'ukum bima ta'kuluna ina ba ku labarin abin da kuka ci in ka fito ya ce ma kaza da kaza da kaza ka ci ina wa unabbi'ukum bima ta'kulun abin da yake boye gaibu ne amma ya faɗa maka wannan abin wa ma tadakhiruna fi buyutikum abinda kuka boye a gida kuka rage ma ba wai wanda yake cikin ku ba ina ba ku labarin cewa kun aje kaza da kaza da kaza a cikin gidajen sai ce inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'mini lalle a cikin wannan akwai aya gare ku ku bani Isra'il in dai da gaske ku kun yi imani da Allah to wannan aya ce da ta tabbata cewa ni manzo ne na Allah ku yi imani da abin da zo da shi da haka malamai suka ce wannan shine ma'anar wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyina sune bayyina din da Allah ya ba annabi Isa alaihi salam wadansu kuma malamai suka ce al-bayyina din ana nufin injila din shine al-bayyina shine al-bayyina amma suka ce cewa injila shine bayyina wannan ba zai dace da siyakin wasu ayoyin na alkur'ani ba wanda Allah yake ambatan cewa ya ba annabi isa albayyinat kuma ya ba shi injila kinan albayyinat daban sannan kuma injila daban kaka ba ita ce za ta zama albayyina ɗin waɗansu kuma malamai suka ce a'a duka ne gaba ɗaya da injilar da kuma waɗannan mu'jizojin duka bayyana ne hujjoji ne wanda suke tabbatar da manzancin shi daga cikin hujjojin da suke tabbatar da manzancin akwai littafin da Allah ya aiko shi da shi da shi ma ya zama cikin albayyana daga cikin hujjojin da suke karfafar annabtar akwai mu'jizoji da Allah yake ba annabawa da su ma sun shiga cikin albayyana da gaba ɗaya za a iya ce musu albayyana da littafin da kuma shi a abubuwan da yake zuwa da su na mu'jiza duka za a kira su da suna albayyina wanda shine wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka rinjayar cewa ba tare da an kebance shi da wani abu ban wani abu ba sai Allah madaukakin sarki yace ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus wa atayna isa ibn maryam albayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan bayan mun bashi waɗancan bayyinat din mun karfafe shi da ruhul qudus menene ruhul qudus ɗin da aka karfafi annabi Isa alaihi salam da shi waɗansu malamai suka ce ruhul ɗin din ne mala'ika jibril alamun karfafe shi da mala'ika jibril alaihi salam domin tun kafin haihuwar shi mun ga dama yadda mala'ika jibril shi yayi kai kawo zuwa ga maryam alaihi salam haka kuma bayan haihuwar shi mun ga irin yadda yake kai kawo ga annabi isa alaihi salam da aka suka ce shi ne ma'anar wa hu bi ruhil qudus shi ne mala'ika jibril alaihi salam waɗansu kuma malamai suka ce wa hu bi ruhil qudus ana nufin injila ita ce ruhul qudus din suka ce domin Allah ya kira wahayi da ya annabawa da suna ruhi kamar yadda ya kira alkur'ani wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tajri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina daga Allah ya kira alkur'ani da suna ruhan auhayna ilayka ruhan min amrina kenan wahayi ruhi ne suka ce to shine wa ayyadnahu bi ruhil qudus ruhi mai tsarki ne abin da Allah ya saukar mai na injila waɗansu kuma malamai suka ce ruhul a nan ana nufin shi ne sunan Allah wanda annabi Isa alaihi salam yake amfani da shi wurin tayar da matacce sunan da yake kira na Allah wanda da wannan sunan yake tayar da matacce to suka ce wannan shi ne. ruhul Kudus din shine wa ayyadnahu bi ruhil Kudus. amma da yawa daga cikin malaman tafsiri wanda shine aksarin suka tafi a kai, shine ƙaunin ibn abbas da qatada da Abdullahi da suddi da sauran manyan malaman tafsiri daga cikin tabi'ai haka kuma shine ƙaunin da al'imamu ibnu jarir at ya rinjayar da al'imamu ibnu juzai al-kalbi da al'imamu ibnu kathir da sauran malamai da imamul qurtubi duka sun rinjayar da cewa ruhul qudus ana nufin mala'ika jibril alaihi salam sun kafa hujjoji wasu daga cikin malamai sun kafa hujjoji da yawa akan wannan daga cikin hujjojin suka ce Allah maɗaukacin sarki yana cewa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil hmm. Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan saukar da alkur'ani Allah ya ce ka ce musu ruhul qudus ne ya saukar da shi daga wurin ubangijinka wane ne yake zuwa da wahayin alkur'ani mala'ika jibril anan sai Allah ya kira shi da suna ruhul qudus nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq da haka wannan yana tabbatar da cewa mala'ika jibril ɗin ashe shi ne ruhul ƙudus a wata ayar Allah yana cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min munziri ruhi ne amintacce ya sakko da alqur'anin wane ne ruhi amintacce shine mala'ika jibril kenan shine wa nahu bi ruhil qudus haka kuma sun kafa hujja da hadisin da imamul bukari bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Hassan ibn Sabit radiyallahu an da kuma Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aji Hassan wata rana a cikin masallaci yake cewa ya Hassan ajib anni lokacin da Quraishawan Makka suke ta waƙe-waƙe na zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce Hassan ibn Sabit mayar musu da martani ka mayar musu da martani sai yake cewa Allahumma ayyidhu ayyidhu bi ruhin Kudus. ya Allah ka ƙarfafe shi da ruhin Kudus? ka ƙarfafa Hassan ibn Sabit da me zai mayar musu da martani shi Hassan ibn Sabit ne mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sha'irul Islam mawaƙin musulunci kenan da haka manzon Allah ya ce ya mayar da martani mana ya yi waƙa ya mayar da martani akan zamban da suke yi ya wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi musu zambo da haka Hassan ibn Sabit ya zauna ya mayar da martani yayi wannan ƙasidar tashi ƙasidu daban-daban masu yawa daga ciki akwai ƙasidar shi da yake cewa adimna khailana illam tarawha tusiru an-naqa maw'iduha tada'u a cikin kasidar yake cewa wa jibrilun aminullahi fina wa ruhul qudus laysa bihi khafa'u yake cewa jibrilu amintaccen Allah mu yana bangaren mu a bangaren mu yake a tawagar manzon Allah yake wa ruhul qudus kuma shine ruhul qudus laisa bihi khafa'u ba koyuwa a cikin al'amuran shi anan sai ya kira mala'ika jibril da cewa wa ruhul qudus shi yasa suka fassara wancan hadisin da manzon Allah ya ce ka mayar musu da martani ruhul qudus yana tare da kai suka fassara shi da hadisin da imamu muslim ya rawaito daga albara ibnu azib radiyallahu anhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uhjum yi musu zambo ya kai Hassan mayar musu da martani kai musu zambo sai ya ce wa jibrilu ma'ak mala'ika jibrilu yana tare da kai kina wanda ya fassara wancan hadisin da ya ce wa ruhul qudusi ma'ak yana nufin wa jibrilu ma'ak kina shine ma'anar wa ayyadnahu bi ruhil qudus suka ce ana nufin mala'ika jibrilu shine ruhul kudus daga Allah ya karfafi annabi Isa alaihi salam da mala'ika Jibril alaihi salam sai Allah ya ce musu afa kullama ja'akum rasulun bima la hawa anfusukum yanzu ku duk lokacin da wani manzo ya zo muku in ya zo da abin da bai dace da san ranku ba istakbartum sai ku mai girman kai ku ƙi karɓan abin da ya zo da shi fariqan kazzabtum sannan in kun yi girman kan wasu daga cikin annabawan sai ku ƙaryata su ku ce ƙarya suke yi wa fariƙan taqtuluna wasu kuma daga cikin annabawan kuna kashe su yanzu haka za ku zama kenan ku rayuwarku Don wani annabi ko manzo in ya zo muku da abin da bai dace da san ranku ba sai girman kai sai ya sa ku karyata shi ko kuma ku kashe shi wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake zarginsa a kai kenan ku ɗabi'arku da za ku zama kenan har abada ba za ku zama mutanen kirki ba ba za ku gyaru ku zama mutane ba kuna so duk abin da za a zo muku da shi daga Allah sai ya dace da sarran ku sannan za ku karɓa in ya saba ma sarran ku sai ku ƙaryata annabin ko kuma ma in kaiwa ƙololuwa wurin butulci ku kashe annabin da ya zo da shi kamar yadda kuka kashe annabi zakariya kuka kashe annabi yahaya duka annabawa ne Allah ya aiko muku amma kun kashe su saboda sun saba ma abin da kuke so na son zuciyarku tambaya ce wannan ta inkari ake musu da zargi dangane da wannan mummunan aikin da suke aikatawa ƙaryata annabawa da kuma kashe annabawa me ya haifar musu da wannan shine al-istikbar girman kai girman kai shine ya kai su ga wannan halin saboda girman kai ba zai yadda ga abin da yake so a ce ya sauka daga wannan ra'ayin ya bi wani ra'ayi daban ba bai yadda ya bi wani ra'ayi ba shine sifar mai girman kai mai girman kai baya canza ra'ayi baya karɓan gaskiya daga wurin wani duk abin da aka zo mai da shi to zai dage a kan wannan abin da yake kai ko dai ya ƙaryata wanda ya zo da wannan gaskiyar ko kuma in yana da damar da zai kashe shi ya cutar da shi ya kashe shi menene ya haifar musu da girman kan shi kuma Shi ne san duniya da fifita duniya akan lahira suna jin cewa su wasu ne su su ne duniyar sun sami zama a duniya da haka duk wanda zai zo da wani abu to dole ne ya zama a ƙarƙashinsu yake idan ba zai zama a ƙarƙashinsu ba to dole abin da ya zo da shi ɗin nan ƙarya ne ko kuma su kashe shi don gane in ya ci gaba da takura musu akan sai ya yi musu wa'azi akan abin da ya zo da shi in ya ci gaba da sai ya nuna abin da suke kai ba gaskiya ba ne abin da ya zo da shi gaskiya ne to za a kai matakin da za su kawar da shi daga bayan ƙasa domin duk wanda yake kan ɓanna a duniya ba wanda yake ƙi irin wanda zai zo ya tona asirin wannan bannar ya nuna wannan abin da yake kai kuskure ne ga daidai nan ko wannan aikin da yake yi zalunci ne ga gaskiya nan ga adalci nan to duk abin da yake da shi na ƙarfi zai iya yi wurin kawar da wannan halin da wannan yanayin hmm. da haka in za a zauna a bar mutane a yadda suke aishuru ya ci gaba da harkar shi kowa ya ci gaba da harkar shi wannan ba abin da ya dame shi da wannan kama daga lokacin da za a zo a nuna gaskiya a ce kuma ga yadda za a bi ta a nuna ƙarya a gane cewa kaza ƙarya ne kuma a san su wane da wane suna kan wannan ƙaryar to daga lokacin duk abin da zai iya yi na ta'addanci da zalunci da kawar da wannan masdar ɗin da gaskiyar take zuwa daga wurin shi zai aiwatar zai aikata wannan aikin to wannan Allah ya zarge su da wannan mummunar sifar ƙololuwa dai shine a ce mutum ya kashe annabin Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa sharrun nas man qatala au aw qatalahu nabi mafi sharrin mutane gaba ɗaya. shine wanda ya kashe annabi ko kuma wanda annabi ya kashe shi da wanda ya kashe annabi da wanda annabi ya kashe shi to su ne mafi sharrin mutane a cikin al'umma da yahudawa sun ɗauki wannan sharrin na kasancewa mafi sharrin mutane saboda sun kashe annabawan Allah subhanahu wata'ala annabawan kuma da suka fito daga cikinsu daga danginsu daga tsatsansu amma saboda sun zo musu da abin da ba sa su sun zo musu da abin da bai musu daɗi ba sun zo musu da abin da zai raba su da duniya sun samu dama suna holewa suna cin kuɗin mutane bil batil yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila yanzu annabi ya zo wanda zai bayyana gaskiya wannan kasuwar ta tashi ko bata tashi ba ta tashi wanda ya tsaya dole sai ya ci kasuwar me zai yi sai dai kawar da wannan annabin ya kashe shi shine afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan istakbartum sai ku girman kai in kuka yi girman kai fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun ku kashe ƙaryata waɗansu annabawan ku kashe waɗansu daga cikin annabawa Shi ne ma'anar abinda wannan zargin yake nufi ga su bani Isra'il a nan a ƙarshe sai Allah ya ce wa fariƙan taqtuluna a can kuma ya ce fariƙan kazzabtum waɗansu daga cikin annabawan kun ƙaryata su to me ya kamata a ce a wayannan ta ce waɗansu daga cikin annabawan kun kashe su sai aka ce wa fariƙan taqtuluna waɗansu ɓangare daga ciki kuna kashe su Kamar ba a gama kisan ba ana nan ana yi a wurin ƙaryatawa sai aka kawo da surar fi'ilul mazi a wurin tafturuna kuma aka kawo da sigar fi'ilul mazare wanda yake nuna aiwatar da abu yanzu da kuma ci gaba a nan gaba suka ce abin da ya sa aka kawo shi da wannan sigar saboda har yanzu ba su gama ba har lokacin da ake saukar da wannan ayar suna ƙulle kulle da harin yadda za su kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ai ba sun gama aikin kisan ba ne har yanzu suna kulle ƙullen ya za su yi su kashe shi sun yi ƙullin a turo dutse a kan shi ya faɗo a kan shi ya kashe shi abin bai yiwu ba sun yi mai sihiri an yi sihiri an sa a cikin rijiya a garin madina don a kashe shi abin bai yi ba sannan an sa dafi a cikin nama an ba shi ya ci don a kashe shi shi ma duka bai yi ba kenan da aka ce wa fariƙan taƙutuluna harkar kisan tana nan ba wai an yi ta ta wuce ba ne shi yasa ba a ce wa fariqan qataltum ba wasu bangare kun kashe su daga cikin annabawa a wasu bangare kuma kuna kashe su kun kashe kuma kuna nan kuna shirye-shiryen yin wani kisan amma Allah bai ba ku bai ba ku iko ba saboda kariya da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa wallahu ya ya'simuka minan nas yasa sai da annabawa Allah ya gama isar da sakon shi wanda yasa ya tabbata a hadisi hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa lokacin da manzon Allah yana kwance yana rashin lafiya na ajali a ƙarshen rayuwar shi manzon Allah yake cewa yanzu ina ke jin ɗanɗanon wannan dafin na saibar da na ci a cikin bakina har manzon Allah ya bar duniya wannan dafin bai daina yin tasiri a cikin jikin shi ba saboda wayanda suka ci naman tare da manzan Allah kai tsaye suka mutu amma manzan Allah bai mutu ba sai ya gama isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala shine wallahu ya asimuka minan nas shi yasa a lokacin yake cewa ina jin tashin wannan dafin sai yake cewa lokacin tsitsinkewar jijiya yayi lokacin tsitsinkewar jijiya yayi da haka dafin yana nan shi ne dai a zike shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka Allah ya sifanta su da cewa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun ku ƙaryata wasu kuma ku kashe wasu me ya haifar da wannan istakbartum girman kai kawai da kuke da shi kuna jin cewa kun fi kowa kuna jin cewa ba za ku fi kowa ba to duk wanda ya sifanti da irin wannan sifar yana jin cewa shi dole sai dai shi a zama a ƙarƙashin shi dole shi sai dai a bi shi dole shi ba zai yadda ya zama a ƙasan wani ba da wannan sifa ce daga cikin munanan ɗabi'u na yahudawa wanda suke kaiwa ga mutum ya yi ta'addanci ya rabu ma da addini saboda kada ya zama a ƙasa saboda kada ya rasa mulki shine mai mulki bai yadda ya rasa mulki ba komai zai yi zai kashe mutane zai yi tsafi zai yi duk abin da za a yi saboda shi bai yadda ya zama a ƙasa ba ba ma a ɓangaren mulki ko neman duniya ba har a addini ka ji cewa kai dole kawai kowa na ƙasanka kai baka yadda ka ji wani ya yi sama ba baka yadda ka ji wani a sama da kai ba baka yadda ka ji wani ya fi ka ilimi ba baka yadda ka zama kai ne mamu ba sai dai kai limami ne kullum ba za ka zama mamu ba wannan ciwo ne na yahudawa ta sa za ka ga mutum in ya kamu da wannan ciwon har a addini zai ta yin irin wannan haukan ana rigima da shi sai ya yi liman ba zai yi liman ba a kore shi nan ya koma can in ya fita maimakon an kore shi ya zama mamu'a sai ya koma can ya buɗe wani masallaci dole shi ba a liman aka halicce shi ba zai sauka daga wannan matsayin ba haka bai yadda ya ji shi yana ƙasan wani ba sai dai wani ya zama a ƙasan shi in makaranta ce an cire shi daga hedimasta to ya koma kenan shi ma yanzu bari ya je ya samu shago ya buɗe tashi da za a ce ba shi bane hedimasta ta haka yanzu sai ya je shi ma ya buɗe ajin shi shine shugaba ba zai yadda wani ya zama a ƙarƙashin shugaban wani ba to duka wannan ciwo ne sai mutum ya yi ƙoƙari yana bibiyar zuciyar shi yana gyara ta yana cire irin wannan dafin wanda Allah ke zargin Yahudawa da shi saboda kada shi ma ya fada cikin abin da suka fada azabar da ta Allah ya musu alkawari akai shi ma ta shafe shi da haka wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da ma'anar abin da ayar ta ƙunsa muna fata Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin والحمد لله رب